Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Group ta'uba jama'a afo hen no matono kurpay gaba mani kammeno kuna bay fadi pe ko gunun na ba hali fa bongo. Iri ma iri kosu iri tari chene yo tari beri yo tukunte batume kware ngwene yo ka iri ben natuba. Iri bukoyo bine kwe tere kwe makani yo chi nkurpe yo se hunan zebu ka aljanna chi insefu. iriyo karcinni banna kuitere kpe ama iriben na kokoro henno kaga mu katarte iri kuna bai fadi se na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bai fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna attauba jama hola hadi ha hayo kayo nkan kam iri kamme kunane hayo sinte ha kwe fogono ko ha ifonce munafunci awin maci munafinsi annifaq munafinsino boro mabar hay kanna hay fo gay mbine kuna kamani ka ko ci baba tume kware hay kandu ko ka ko ci baba tume kware di cere barano al khairi amani bine kuna cuta mo gono to deya hay fo zanga yataka akwai ko zeminino hanga hinka hanga sinte cere boro nine nineno hanga hinkanta cere su boro mani nine ma'ana hanga sinte di cere nan boro den nan dan nine in hun yo kene khalidina fiha abadan ya irke mar kurpe ciwo domin ibaganna cere di barano alamari fo ka boro ka arsilama tere kuna زنكال norpe كوي بيري ناتشيا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم النوركيتشي بروكنا أرسلام يكنا بروكنا ما نبرت سلام amma macin koci ngayo cimmani yo ka lallir kai bara ban wafono ngan ngayo y'o mai ka ci yama kai yo gono ndu kada bara mani kai ya ba cene nsuguri kai tayo mbine su ci yama kai yo tayo ba cene cene arsilamu yenon goro ko zamma mm arsilamu yenon zamma wato ko gum ilnor kwe kwe beri se ba sin kar kwe cere a gum bai harin kuna yo abede na ci borfo non zamma mbongo mbongoyo non zamma ama kasugu ngari cerbeyo de ngano boroma bar hayka anar silamatere kaba tume pare ba mai moga honne yo nar silamatere abine du kakuna amo chepirtere yo de ya bar silama ya ka kwe bara adiyo ka amisa bongo bara adini no chepirtere na chimmaniyo boldi bara munafici no ba jingari de de baron de ba chepirtere chimmani mbine kuna kayara ko gar silamatere kayo ko cibayo munafici no ka da bu ni na huro ka fu huro sin na dele kan makaci irfe na ko suka ka ne irfe mar kurciwo munafinci beri no yal fayu amma mana hanga hin kante keredi ngano be kweyo chekoci nifaqul amal loyo kuna mana munafinci no k'a sanin na boro wo hunu mo tangari tase ko beyo ka tangari amma caramo ga dan yo cimi sadin duka cimi ci ba sai batume alhari kuna kan metangari agunu mbongombe awa akwai bara nan nane no ma yordala awa akwai bara alkawari non zan nara mawalwalewa Awa kwai bara ni nara me matarsi cere masinti ko ga siri fo ka gonu ni nara sakani ka boy boy ko tam de ni nara ba har ta cere no mo cimi honne batume kpare ka cere gonna cimi nsin na cimi mogun bongo no cimi abara munafinci no domin ngono ko alkhairi ka batume alhari cuta ya duka gono kuna kamme loyo kuna noya to ceredi boro huro jahannama ama aka gon na saka kwe tere kwe ga ko su kaka ni ne iri kwe kwe beri masu iri kiboro kuna mana fo bere bagana jahannama kar ko kaljanna alfa'irin dukadiya za munafiki sinta ŋmeneri nifakul itiqad bine kuna ŋmeneri ka adiye ka cefiltere boŋo gbono ŋa adu ko bar silama munafici yono a nawo kayo ŋeyo bar silama yono mbine kuna cefilteresi ama loyo ka boŋon gbono noya annabici ida haddata kadab de abo faji tangari wa ida utumina khan den na nanane ka mana fadama kamme ama mana dilelani wa ida wa'ada akhlafa bana alkawari za su toyani sadi more aditi ba mani kunan annabi ce wa idha khasama fajar de a baran boro me tarsi kere to amo babura fun ko ko nu kurpai ci ko ga hansine ta feri amo cimi honne ka hon azayo to deya boro kokoro cereni nka kakani ne di amma za sin te manan na boro kokoro ni nkurpai gordori ma il norpe in ngordo kpey gono no fi darki asfali min annar nine ganna ganna kokoro kamme ka banna batumena cinni kpene fufona cinni susolno nun ka munaficiyo n jahannama kuna n kpey kogono ya iri kpe mar pe ciwo kata munafinci kamme wata cila bine kuna yo na nacere kuna denin naboro ba hunan nacere wa hunan nacere bine kpare aga nano il nor kpekpe ibe iri cizankan nabi nalno alabari na rufe ce ana thalithu sharikain ma lam yakun ahaduhuma al-akhar nga bara boro hin kaka kan men na kan meteo kasu tun na cere nga bara mena no deden kuna fana kaka hansine zamma amma de afa kaka hansine zamma nga hunun shakani no kan na munnan konu konu nga man na mun konu konu ma trete amma de a baran cer koto daidai ko dramoka ka ya sa hima nga gunun nallano to da ya baron ka kan ne zan bar no afo yano den ka ko tangari hansi ne sen bar munafici no den ka ka kalkawal fo za bate ka zan na ka ten bar munaficino awa kwe barani na rattar kere masinti ko haifo ka na hima ci ase kar ko cimi honne ko cimi di tetebe ko tangari gana munafin mene alamu yinoya to amari kon kon hune kuna rin cin munafi munafici tere di dum muka take cerga o oh, di mare munafici na sadi morai den ba haifa te ba bakana senni no su dia munafinsi akuna irkwe mal no bonkani munafinsi di amane model yo ba iri zamani yo boromo gono ne ko gono ne mojina hinka kweyo nan debici wazurulla eh kaji wala karinna dhal wajhaini mojina hinka kwe maino dhal wajhaini mojina hinka kwe ngan debici a ah, borno ka gono ne a gono ne irkwe mar kurpe ciwo iri tama zakaka irdi hini ka senni hayo sinte o ganoya ka ba tikinor goro na a tori ama hayo bayo na iri hayo hinkante ha kwe fonga gon ko hakachi buko bango ngama hano jirma fata ka buko gon na no ka toka hunde koni ka bara kaniyo zenga ingmene tengerega buko jirma bisara ngana bei yala hadithi fo au aya bogono ko zanga ya chibeno anyanze iri kwekwe ɓeeri mar ndi ada na chal janna no mba musibo karbine de dan duniya ono asu hunu añanze aljanna hariri nduko ko hura kuna mama hekal norpechi kachi kaci za'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin aljanna nzeeri ŋoyo kwe tere barha ikan kan ŋoyo gunde kwani yobu no kaka mbine kuna mebere kati ñaafo baabe fo ŋenel janneedi kuna katifa baani koniyo gammadu ko jerjase jerjase yo ŋano mokeeti baano baano yo yaagono coro fuwedi kuna mo jerjase jerjase yo ko bonna cere e eh, inlor kpekpe ɓeeri a ciya gado meke keyodi gano mbo kanikaniyo ko amasaadin na gunde kwannika ganna ka bo ŋori hunuyo gunde kwanni di gonnowu wallayi gunde kwanni di yaa nam alba no honne ka iri buko no jirima boron na borobo gono na tabaka ci cerese na suban na hoyo a ci kayo ta madde nkuna fosi ngandi boro hinkan tengmene buko di no daraza den cin sai kan don su se nin cin tangal no eh boro kan don su tunna tangal na in wannan den diyo kuma ko buko fo sabu ko ga ko ka ka furatte ka se den se ki fa ma, ma ye kan mu bor hin kan ka ko ji alle ga fa dar gbe de mar ko su wallahi o hmm hay ka ma ne na te a, tu che ni o ba iri gbe de man ko su to ifo no don gono ko sa bu ifo mo so so no gono ko ciya to de ya nyen ze mabe ifa ka dendido ce hinka ngano borobi ne ye nani hanu kan singan duniya kuna ngwe tare hedi no borobi ne yen nani domin zube mai no jina to tunu kadira ganna bongo to no ngano mbabbe ibon kai buna adam to den yara ka me tabu ngande ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una zafalani kaza mane mane fu kazanze achikawa inna lillahi wa oh oh alwasi moso sodi awwe cene banodi sadi non bottere tuna mandon dira ganna bongon babi to asar silama tere cere na jishiya ka boro ma zangai konnam ka kai ko buko cinete boro don kaniyo bani si ngoro ko lokotoro safari ceji nadu noru boro gari anti ngabo hay fo singaro amma de boro di ka a bara don na du a safari nor kanno cikawa a bar boro sinte ka bere nol no balmo so ma yoyo tayo mene de weni an kwe ho de ka kana madummu tadi den ber mo ci wafon na boro na borinka na borinka irikwe mabana o o irikwe mabana irikwe mano tata an no ja fo nyanze tere kaza kaza de nyanzetere dobu yono mazenge kongo ngana mambu warkacele dobu to alfayori fahimta bukata bayo sar silamu ma la sabuyo susumani kute kakkana nunka ban hamfani zangay kom agon na haci andabi ci buko a hacino wasasan na suturo wahime hime kakafani damase ngano kasanyi ircina kuna alkafan larubu cina ircina kuna kasanyi wadda ma sai ka bai ka sutura a na a haci kurfaina amma hunde ya hima boron mano kofi hunde ya hima boron mano kofi a gannal khairi ta cara sai cina kuna hunde koniyo sakani nan da bi mutu kasan ni bayo alafiyanta yanzu tare kuna ka goro ma ziyara amma boro cere kwe din nan ya kabisa ka kwe ko bu ko ziyara sare sare ehe ma anci nci bu ko ziyara ego na lada beri bu ko ziyara ego na bukata biye amma alafiya koni ka cere goro asuba kwe cha ziyara don bukata biye sinindi irpe fahimani irpe mayara kar ko su abaru abaruban ha kwefo nga nga gono ko hakachi Eh, bore ana me how zari zari kan men ana me feri mata hukum si ko bara de me how beri ngano me how handu kuna no akwete zanga ya de ya de me how ka kwe beni aji biri fo ka saradi bana no da na bana ka beni andu ka kwosiyo mare kwe kwe beri ga mo fo yasi kafara na te kafara dinga na ifo se ambara haika na meho handu hinka meho handu hinka no abate irpe maruka kosu irpe marci bon kanu amada akwai ko bara na ci meho be dan ci falila ngane na filano be kwe kurupai awirin ci be kwe tutuma diyo ka asin na banayo wato tarisha ga kade na fila no nga foyo chika kade n'a mu fiza kan ba me hor kese no sari mare bindi bin nan ka feri kaci sama a hauka bana domi ana medi feri no kana cin na hanzari ana feri no kana cin na hanzari da ya sai ganna sai a me haudi ker bana domi a ye me ma yona da boron bin na me ma iri pese sai mafuntani da nga be kwe fo choro diyo ka san ka ka bana jibiri fodi asin na kafara domi nafila na don gonu kote nga foyi yice awo nafila cere kuna boro in ka nufiza kaka yara ka nufi cere tamzan kan debi bongo a cin tunu na meho binibi nan ka meho di zeri awa na tunu na meho niya aman ka meho za to dai abai kwayo da sen nindi do haikar ba sen ni nafila cere do kammeno boron de masu me feri basin kan gonu meho kuna keke ka na cin na hanzari asu bori ba cene ne to amma de falilancara kuna noni maho banna kafara nomba te jibiri wedu nomba maho kaba jibiri guda fasu harta kuna abaru banna irpe tanfo ganga gono ko ha kacci eh wey boro ya gonna ko beri beri yo a hardu kabu kanam de ngano ko wedi gono ko ha ngoy nyaba hini ka hijete eh de nyadi a chinni on na wey tere se an hijete amade no ko yodi pe ko barano ko a yuruwayo ko burburiyo no ka de babisa ka kpe hije ko koyo di ko koyo di lala to de ya ba cin niyo na wai tere an suru ka gora ka yo di guna mo ma feri an duka hijete a ba be rirpe do aman nci ka ci de ko burburiyo ngoro ka ko yo di guna ci ba ka mo zina awo de ya da ba ka kwe hunu koyo gune ba na ma mo zina no de ya san hijete ka harumare ko kulan na koyidi abaru banna irpe tan fo ngaga gono ko ha kaci to zana bi san hayoga sati kisi irkuna fo yogono de akwe babe zan hunde nga mo feri kute anya ci niyo na waitere an kai anyaga ka nyadi masu hijite anyanze de nka na mun nyadi bun na dukuri wallahi nan nyadi mutunci ma ngadi na bara nyaga na yo na ila roten nyase nzu bai ka cente hakin gano ma cente ni nara ha wai ya ce har yawo da ya dinka kanya gishin a lala ni a nan ya da adabta wa nan ya da sabo na sabo eh ma na man kwe har bar mani fa hiji su diya ka no ba be no mai hal ni mo gunaka a iri ba be ma waitam sadirin ya au iri ba be ma zan hunde sadi irin ya ma kwe no no ba be no mai ba beri oge kashi ngan na nwe yo hiji ase boron masuka hore kan nyano azaba irpe mal no bonkani to de de irba su sun kene eh ha ko efo ngaguru ko ha kaci hanga alwara te kuna no cergon ko kaci alwara te kuna hanga tusiyo na bongo tusiyo ce fofono de ce zanza anyanze alwara cere kuna hanga tusiyo barano ce fo nga bongo bongo siyo bara chefo che kanta kwe ko bara no sunna abara sunna no deya zago sinon tusu kakwe na kwanna chefo falilam na sadi matu ka yeti tikute akwe ko bara no sunna sadi hanga siyo kuna kamme na banna chefo no anachi hinza irpe malchi yo. ha kwe fo nga nga gono ko ha kachi janaba himbe kuna ngoydu labaral fafoyoɗo ka ɓoromba hini kacce hiniyo zinkirtawa alwara fofodi mene ya bara e ya bara ɓoro n hini katteya abaru banna nga irɓe tan fo nga cika e eh, nafila jingariyo kuna coyo kayo batume na teyo tukutuku a teyo tukutuku e yala akuru hini kate e nafila cere zari no wo kini no wo in ka chow kaka batu me zankan bine hinika chow tukutukuyo amma haika de honne ko bise ngano chini na filo kuna boron mo chow ko jinde ka chene zaka kan boma amma zari mene kuna ni masu chow ko jinde ka amma kurpaidi kuna no boron chow ka jinde mbine chow ka jinde banan de chini de zari amani chini mwene kuna mba boro mo choko jindika zari mwene kuna ma su jindika na filu abaru banna nga irpe tamfo nga gono ko hakachi fefo fefo ya gono goba Tibuka shakani anyanze ma guda fono goba dino tibuka nadi aka demba wendia gubayo tibukano ngari ama gubaba gubabine hununo gubado deya mayodi irchine kunanol nan ka gbari gbari ngana chiya banifa barawa nkuru bari hanga den ka chi tibuka goba pare na goba kanga hini ka fati ha chouna am fati ha chon kana kula lau ata suba koto an jallabi adam dendena honna tubaru kalla ama wo kanga gono para banna ka chere di nabara silama chere no goba pare eh goba bin eh metan ma wace goba bino ya nkurpei ntari nyafo ababe fo e kan de magoba cine kuradi ngoyina irkpekpe beri ma kurpe ka gbeilalo kanar winnara abaru banna hakwe bonga ngagon ko hakachi sabu bongono adini o kuna fefe fefe yo sintino rio no mano rio no mano anyanze pepe pepe wo sintino saka arsilamo yo na hongote nkonu konu shakani aliyun ibn abi talib radiyallahu anhu nganna muawiyatu ibn abi sufyan kan jamayo huro cerega nganci shi'atu uthman na shi'atu ali ali jama na uthmanu jama ngano nufi na shi'adi ali jama na ay di jama meten ga cheno usmanu jama domin na usmanu wino fitina ka atununo ya to de na teka beni sorai abanna no boroduka zemini zemini ka dini yeti zanga ambaci cancanga ka felle felle nga ba maina a hini feiza dana ciya adini don barno guda fo ngande bici sahabiyo se hey hey wa sunna ko to kam mehinka haika chingano ma haika tengano ma dia wakoto haikayo ana nza bine kuna bine nane mwenye ngano akida wa akida de koto kenken wo bine nane kurayansi yodi wa koto kenken wo to dia banna banna ka boro ngwe ka hanga ka ka no ma shi a kawai abeni zanun ka adini yei imani mani mani na kaza kaza kaza ngafo yungwe ka farta kute faji tutumano anyanzi abaru banna irpe tamfo ngangagun ko ha kacci wei boro ka a ba ma gari nasara ganna arka hiji itago lebe kan da masedi asadakina yala ba jiji harufuno de anya funa bakwe na karko bisa nasara ganna di anyanze de mani wai di haidi ji na dini da ban kwe jiji komsariya a no. no ni de ba mangari eh abeni hinite a mangari de mana ga sara ga jiji ngan nadini am ngana ngai aga ha mai ase jar mo so ma suji sino fu aye tin ya do no do ma hin kata ban nan ngane makato hiji mo hije mo ba ma ai baka kami ka wani ndi an cin ngaji na kunan maka ka me de yo da mun na a ce na dise de an cin mena kwena weidi mena no no abaru ban na nga irpe tan ko ha kacci eh jingari aba hinika te ma mma te numfo ka agbara boto nunguno ama mba hinika eh, ifo dabu boto diga aba hinika ma mma jingal nindi eh sasa wan kuna ngano batume fano kano de sikayo na baji munumuniyo nindi baji bine bara botono to de ngano ba hinika tapi beri fo dari kabin nidi kurpei fafunda no ba hinika jingal tapi diga tarifa si tapi di cere geyo a cire no boto gono boto di bine su hinika to no tapiidi boŋo do kamme abaru ban na ŋar petan fo ŋa wono ko ha kacci boro ma ŋwaaroweceejin hansine do yala mba salano de aba heyteno anyanze boro ma bolda ŋwaaro saadi wa heyte irsugu ŋadi be adini kuna yano bine adini anzu ye kabele ka yeyi buru konsi borbon eh, mo goro maci mara boro seno hay ka gon nar se goba ko war wasin je goba goba yodi na o tibuka tibuka ire ka na no dia tibu tibu di asuba be ni na iba e ga na no borbon ga ya bo ma ni on nar pe ni mo mo ri on nar pe ni bara tan no nga nga bara tam a jingari jingari a me ho me ho sadi deri mo mbagunari gari mbara kirki kabisa ala dominguri pe ta ya fo ngani na de mfosi na relation ala ka fasini nali den fobinni to ngano ni barsa ndon nangeyo ndiya ka nin sumaniyo woya maniyo darpe korwa sinje kam bibiri kogun ngwe kuru burburiyo ceji macabe mare boro seti bukano hal ni nara wo ase ba mai mogun senni de pese aman yini cin han sinar salama sai ka to mane wogur gannar pe mare wogur gannar pe mare de yangar kere na hongu amma mace an mare boro sai no har wo haite ngadir suga bei irma na dini kuna bor kurma haniya ko guri pe mare kurno rupe jil sai wa qala rabbukum ud'uni no no rupe ji wanga mare astajib lakum atano sai no ni kan goro na waya kuna di mare no rupe karga kama kabisa wo ka na waya kuna ni kanan sai ni wo kana sai ni ana wo ngana ta ana wo ngana ta kamar ga bano kuna fa sai na su terpese abo don na bongo ci na terpese ni kan gona na wai kwandi yaral kwese man na wai di yaral kwese aga nal nar kwese ay fa kuna amman yujibul mudtarra idha da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun kaje me abara yoyorani pe wo ka gono masukuna se de me abara a che ta ka kuna tangono hibani dana kirpe yara rikpe di alati yo na kpe fo ni no ngang marga ko be ite tan yo china kuna ba ana bara yar pe ki nga gay yo ko nga jirma te ke he ba kurpe bongo kamoru na wece yo ka bara iri tonu na rikpe di de ya boro mako kari ka fefe na ra krusi na ma krusi pe iri pe do direct kori kori yo nan ka pe direct pe mal no bon kani abaru banna iri pe tamfo nga nga gono ko ha ka ci Uh, safa beno ko himan na babe domin ngoye maka fo mfuku nan hima himan na cere no da ya nga a waidu ka kwe ko fo haya sai kan nan na kodi na himan nga be sika in nor kwe kwe be rici ba ya khuluqu ma yasha mo ya shi kan nga ba no nga te irbe a halita de de ni waidin haru ya in ngana no suntani fa di ba sin sin na mori ya fakwai na dengo na fa iri irpe hin kana no fudi no kurmo chire wa ko bi hay no fudi wa bon kon kon kwe wa kwanna chongo kwe fo kwe fo hay irpe chere ya bere bere a te no ya a se el nor kwe kwe be richi a ya fa kuna yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun kacin ngaya ta mo kan nga ba ngaya halita hay kan nga ba irsin nafi soyo mhm kin ma cha se nwe ma koka ka ahiman na nofu hay awa na kai ko bara ngaya fi so irsin na fi soyo asen nga ka kamorun na wace ka a barari tenga kai tere di irpe marci bonkani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amen cina hunde koni foyo no saka salmanul farisiyo latin nara ha haha cina foyo mm, hayo non du ko ko himayo sennite ngan nab gono koci ko himan na babe no saka kwe bara babe ajina ka ejaculé ma'ana babe ajina ka di abongo deya se ko mabadi mo jina fusu kaza amma da nya ya jina ka da abongo babe du koka to sai maka gari ko mahiman na nya aga nano da boro na eh weika a mojine son toka da yamma ba zan si ko te ko ka, domin ko maduwa ka nyadi fusuka za aman na kurpe wal fayo irpe pechere a berebere abba irpe mal no bonkani da yan yanzedi an su sikan na weidi domin anahima boron mo sika nan mana yari basin kano gure mefono ande benci watama hen no dan no hansine arsilamu yuga abaru banna irpe tan fo ŋaŋa gor ko ha kacci bora ya gono ko ga hansino yo jingarani ŋa ŋanal wala sara sujada kuna meta abate ay ka teno anji sujada kwanda gono ŋa ŋanal wala sara i de ya sam bongoza kagoro robbi ko firli dodi allahu akbar to sari mole kam karuka kam medarani wo ka gona banna amanga kwe koto ka gungu nga kwe ma susunkute ka kama wajire abo mo hunu kere kwe ma sujada hinkantete au de tunu yono nga kwe maruka tunu abaru banna nga kwe tamfa nga gono ko ha kaci boro nya chene na nya beriyo nkwe ko bara wece te kwe yol nor kwe kwe beri sel ngano shirkuteri yono awrin ci cheferi bi yono mo bayasi mbambo dobun na lanyanze tere domun nyanze tere bara nyanze tere no anyanze nyanze tere do bun na la zan ziyare nal khairi yo teyunze amang mana tichir yo ka bara ngano yo turan turaniyo na munu yo kan ko tedi cere kunansi dem bogun cejin na haifo banya haima bongo awin babe hay ya don ban cejin na ngadi ko yacin masutu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma banyan nan babe abban manan terpe terpepe berise irko yacin hinisi mangana bere nyayo nyacheneyo na haweyo awo man dobu ngadi kere arsalamatere ce jirga mo kwai nindi ko gun ziyara na bayono honda suba nkuna foyo gonuka mbar salamatere ta ngmene nyanzi teredi dobu yo sabu abaru banna irpe nga ngagonu ko hakachi jingar kuna no ngagonu nunkan choko tuku nga nga choko kabatume ngade kabiti kachenga koto anyanze njingari kuna ntontonuna nunka nzobu ngani ntontonu ngano nunka nme banani ko cho tukutuku ngani cho jinde beri de antontonu na den jingar ka kube kabe ni masallama jina jada, hinkate ka yara ka sallama ngano nke ba'adi amada don bara nunka cho ko ka batu non don na jinde banani to sadi nzobu ya zanna sallama jina masujada hinkate karuka sallama ngano nke kabili abaru banna nga irpe tamfo nga gonu ko cibayuka eh borono mbe bata kan na bata de nga duka bara leman chere kabilina di abongo kusunduka gora ka fo cinnaga de abale mangara kabilidi ibanja kabilinga no leman don na haifo hartayani ajingar kuna nga basu jada hinkateno jina karuka sallama to de yanga kambatawo abale mandi gana eh duma ba sallama janno markatuna na sallama jina de ma gana de a sallama kabeni kan jingari lutu to amma de akwai ko bara ba'adiya na lemandi ngano ana haifa tontonu jingari kuna no to de ya aba sallama no jina karka sujada hinkate ni binan nan bata da ya dana sujada hinkadi teni sai ni man eh, dana sallama teni sai ni ka katunu kan mene lutu sadi ni bongo mar bar haika na in sujada hinkata shagala mene de abala shagala di nin na lano adi amma da ya shagala di kuna nin donsi da yansin na mafarka ba di sujada ngun sallama teno nunka irbar udiyo sinteo kiyani na kayara ka furu hanga furu han eh han hayo cin yoga haikar senni hayo sinteo tutiyo kuna nga ka gam katal no tamata mabongo no me kuna ko itere ko mal barka dam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahu ta'ala a'lam